وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 21 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda daidai da 30 ga watan agusta shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mi jra kaduna wannan ƙasa ta mutu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na hudu ana nawa bugun a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na tara. muna ƙarƙashin ko ƙarshen babin da ke magana a kan taksinul mayyit bayan malam ya jero mana wato bayanai kan yanda ake sa likafani ga mamaci idan mutum ya rasu cewa na farko dai sharɗan ya zama na cewa an sami likafani ya kasance fari kuma ba mai tsada ba kamar yadda wani zai yi tunanin idan mutum ya zama mawadaci to gwargwadon wadatarsa ya kamata a masa likafani a'a wannan zai zama barna a cikin dukiya wadatarsa a cikin duniya ne yanzu kuma zai riski ubangijinsa ne saboda haka rayayye shi ya fi bukatan sabo ba matacce ba kamar yadda wato sai na umar ɗan khattab ya faɗi to mun karanta bayani akan cewa ana so ya zamana cewa rigan wato zanen da zai sa ya kasance akwai fara a ciki kamar na alkyabbar ara wanda aka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi to wannan ka'idar daman guda uku ne na farko ke da zamana cewa littafani ne guda uku wato kwaya uku ba ba rawani sa'an nan kuma ba wato zani ko kuma gyabto da ake yinsa a'a zani ne shimfiɗaɗɗe guda uku idan aka ɗaura gawa na farko a lullube shi da shi na biyu a sa a lullube shi na uku a lullube ga baki ɗaya sai a ɗaure shi wannan shi ne abin da sunna ta zo shi amma ba kamar yadda muke ɗinkawa ba a yi shi da rawani ina ba ta an gane mace ma hadda kallabi ko da abin nan da ake yi na ɗorawa duk wannan ya saba wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalle ne guda uku kawai shimfiɗaɗɗu masu faɗi in an ɗauki gawa aka sa wannan a rufe wannan a rufe wannan a rufe shi kenan to magana ta biyu shine malam yake cewa asani an yaj'ala kafanun wahidun hibra a sanya ko kuma an yi ja'ala kafanun wahidun hibra a sanya likafani guda ɗaya ya zama ne kaman aljabba fara kuma baki abiyabun da kuma abin da ya wada ya ragowa ya zama na cewa fari ne sal wabi zalika ya amalu dil hadithain معا أو وبذلك يعمل بالحديثين معا ما لن يتشد هكا سي زمن أن يأيكي ده حديثا ننقل يبيو أتاري وانت النفر دي فراري نبيو يزمن تشوى akwai hibara mai kamar alkyabba fara ce tana da kauri har yaman amma ya zamana cewa fara ce ba wani kala ba kuma babu zane a jikinsa babu hoto ina fata an gani. daman kai aka ce ka tanadi likafanin ka ajiye ka siya ka ajiye duk bayan wani lokaci ina fata an gani. ka siya ka ajiye saboda idan ka rasu da shi za a maka likafani kaga kada ma a dawo ana maka irin na wato rawani da alkyabba da sauransu a'a ya zama na cewa ka ajiye kayanka ka ga in ka ajiye ai ba za a ji a nemo wani ba ko ka riga ka ajiye kayanka kuma daman a ka'ida a cikin dukiyarka ake cira a yi maka littafin, sai dai idan wani a cikin 'yan uwanka ko makwabtanka ko abokan arzikinka ko abokan kasuwancinka wani ya kawo a tsawo an bi ma'ana ya yi volunteer ya kawo amma ka'ida daga cikin dukiyarka in kudin da ka rage da shi a duniya filo misali dubu uku ne kadai kuma dubu uku nan zai siya littafani to sai dai magadanka su zauna haka amma dole da shi za a siya sai dai in wani ya ɗauko ya bada damar wa tara kudin ka ka tara kayanka sauraka a ciki za a yi maka duk wani hidima da ake yi na jana'iza kama daga kabari idan za a yi jinga da masu a kabari nawa za ku haɗa kabarin nan suka ce dubu hamsin dubu ɗari kaza kaza a cikin dukiyar za a cira a biya su in an je makabarta ba a bi zabilin lahi wannan bai daga cikin karantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yana daga cikin bidiyoyi na zamani abin da ya kawo mu makabarta shine yi maka addu'a kowa ya watsi na biyu a cikin dukiyarka za a ɗauki a siyan maka littafani sa'annan a cikin dukiyarka za a biya kuɗin kabarin ina fata an gane sa'annan a cikin dukiyarka za a biya bashin da ake binka idan akwai masu binka bashi in kuɗin kenan to za a biya sai dai in wani ya fito cikin abokanka na arziki ko dangi ko 'yan uwa ko makwabta wani ya ce to a kansa shi kenan aka ba wannan kudin ko da magadanka za su zauna ba ko sisi sai dai su zauna ba ko sisi amma shari'a ta ce a cikin waye ci daman bashin kai kuma waye zai biya kai shi kenan ka'ida ina ba ta hankali kuma yana daga cikin abin da ake fara yi wa mutum na gata a san mu yau ina an ce a bincika za a ce a Allah Allah ma suke ya mutu har sun fara bincike a'a shari'a ce wannan ba san rai bane kuma ba ra'ayi bane ka ajiye ra'ayinka ka ba abin da dokan musulunci ya ce abinci ko masu bin sa bashi a biya su ina fata an gani wanda shi kuma yake bi bashi a tuntuɓe su in sun kawo duk ranar da suka kawo sai a sa a cikin kaso na abin da ya bari amma ba a cewa a'a ai yanzu yayi gaggawa kaza kaza a'a yana da daga makabarta ana da daga makabarta a fara bincike malam yace ce bi haza qala al hanafiyatu da wannan magana mazhaba ta hanafiya ce wa daliluhum hazal al-hadith dalilinsu shine wannan hadisi wa laysa huwa al alladhi azahu al li abi daud an jabir annahu alayhi salam fi في wa burdin حبرة cewa ba hadisin da hafiz ibn hajar al-asqalani ya jingina shi zuwa ga abu dawud bane daga jabir ɗan abdullahi cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an masa littafani a tufafi guda biyu na ukun wato kamar alkyabba take yar yaman fara wato tana da kauri mai faɗi da shi ne aka kara ka gani ukun kenan sai ya ce wa ƙala isnaduhu hasan ya ce wannan ruwayar da ta zo da wannan lafazi isnadinsa kyakkyawa ce fa inna haza lam yastadillu bihi yace wannan ba su kafa hujja da shi ba bal la wujuda lahu inda abi daud wannan hadisi da hafiz ya jingina shi zuwa ga abu Dawud. babu shi a cikin sunani abi dawud bal indahu an aisha abin da zo? a abu dawud daga nana aisha ne ba daga jabir ba fi hadithiha a cikin hadisinta wa huwa shi ne matsala ta biyun nan qalat ita na aisha Allah ya kara yadda a gare ta tace utiya bi burdin lakinnahum radduhu lokacin da aka zo ana yi wa manza Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da wannan alkyabban fara yar yaman mai kauri sai dai waɗanda suke masa wanka suka ce a mai da ita ba za su yi amfani da ita ba walam kafinuhu fihi ba a sanya masa likafani cikin wannan alken fara za ka zo da ita ayyar ba wa sanaduhu sahihun malan yace isnadin sa ingantacce ne laula ana anatu abi zubair ba dan an anata abi zubair ba da ya zama isnadin sa ingantacce ne walakinahu yasihu bima qablahu sai dai hadisin yana ƙara samun ƙarfi da ɗaya ruwayar da ta zo gabaninsa ya sa hadisin ya zama ingantacce to yanzu mun ji bayani daga cikin bayanai yadda ake amfani da littafani malam ya ce rabi'u na hudu tabkhiruhu salatan littafanin ana kasa shi guda uku ina fata an gane ana kasa shi guda uku kenan duk lokacin da littafin ya wuce guda uku ya saba mu kenan sunna malam yace li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensu da yace idza jammartumul mayyita duk lokacin da za ku lullube mamaci za ku yi masa littafani ajmiruhu thalathan ku yi masa littafani na lullube shi guda uku kaga umarni ne kenan kada ya ƙetare nawa guda uku kaga wanda muke yi da rawani da hula da ‘yar ciki sannan a zo a sa wancan kaga ya wuce uku ko? kaga ya saba ya yace wannan hadisi akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa kallaji na uku shafi na 331 wa ibn abi shayba haka imamu ibn abi shayba a cikin musannaf nasa mujalladi na hudu shafi na 92 wa ibn hibban haka ibn hibban ma fi sahihihi a cikin sahihinsa ya zo da shi hadisi namba ta 752 haka ya zo a cikin mawaridul zam'an ala zawaid ibn hibban nasa Walhakim, haka imam hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 355 wal bayhaqi haka imam al a cikin sunan al a tasa mujalladi na uku shafi na 405 wa qala hakimu imamu imam hakim a cikin mustadrak ya ce sahihun ala sharti musulmin wannan hadithi ingantacce ne a bisa sharaɗin imamu muslim wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya dace da shi akan dokan nan da hukuncin da ya ba wannan hadisi wa huwa kama qala imamu hakim yace wannan magana daidai ne kamar yanda imamu zahabi da imamu hakim suka ce in ji malam nasiruddin albani wa sahahu an-nawawi imamu nawawi abu zakariya yahya bin sharaf nawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya inganta hadisan aidan in ji kuma dai al a cikin al-majmu' bi sharh muhazzab mujalladi na biyar shafi na 196 malam yace wa hadha hukumu wannan hukunci na wannan hadisi da yayi bayani la yashmilu al-muhrima bai gane mutumin da ke aikin hajji ba ko umara ya mutu kaga shi ai manzo Allah ce a lullube shi ko kaman doka ne za a lullube mutum ga baki daya to sai dai akwai wani abu da mu ba mu ba kuma idan an yi shi muna ganin kamar laifi ne ba laifi ba ne in an rufe in mutum ya ce yana so ya ga fuskan su babu laifi zai iya buɗe kalle shi ina ta an gane kila ɗa kila mata kila uba kila uwa ko Allah ya karɓi ɗanta ta ce tana so ta ɗan shi gani na ƙarshe abu ke mata ta gani ba laifi ba ne sun ta duk wannan ba laifi ba ne ina ba ta an gane ta buɗa ta gani sannan sai a rufe mata duk wannan ba laifi ba ne amma kaga mu al'adarmu nan ba a saba ba don kada wani ya ce a ce wannan kakale ke yi ko a shari'a ya halatta ba laifi ba ne in ya gama sai a lullube shi sai a ɗaure shi shi kenan a tafi da gawar malam ya ce amma banda shi mai maniyyaci wanda ke aikin hajji ko umara bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam malam yace dalilin da yasa ka ji nayi wannan bayani saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace fil muhrim alladhi waqasathu an-naqatu gamani yacin da taguwarsa ta tunkuɗe shi ya faɗo ta wuya wuyar ta karye ya zama dalilin ajalinsa ta harbe shi ne da faɗo ta wuya wuyan ya karye sai ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuhannituhu kar ku sa tarare mutumin da mutu yana aikin haji kasan in ana aikin haji ana sa tarare in kana umara ana sa tarare ba a sawa to shi ma ba za a samai ba tarare na ke sawa gawa ba a sa mai sannan wala tukhammiru ra'sahu manzo Allah ce kar ku lilli kansa ai idan mutum na aikin haji ya ci rago ko eh, abin da ɗan najeriya ba ya so ya ji kenan fidiya eh, ba ya so ya ji fidiya zai ci rago sai ce gwanda ya azumi uku don shi duk abin da zai kashe kuɗi a saudiya ba ya so saboda ya gama lissafin zai yi buziri zai kawo hanyarsa abincin kirki ma ba zai tsaya ci ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tuqayyibuhu kada ku sanya masa turare saboda har yanzu yana aikin haji. a ya mutu yana aikin hajji ko muraba? ba to ko da za a binne shi bai bushe yana cikin aikin ba mazala ce ranar tashin iyama zai tashi da talbiya kowa ya fito daga kabari shi zai fito yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak da shi zai zo farfajiyan kiyama kowa zai tashi a firgice amma shi da lafazin da zai tashi kenan tun daga ranar da ya mutu har zuwa ranar tashin kiyama ana guda mai da ladan aikin hajji ana gudanar mai da aikin da ladan aikin umara yana nan ana ta rubuta mai a gaba karamin gara basa bane ina ba ta gane an wanka ya mutu ko mahaifin ya mutu yana aikin hajji ko umara a ce alhamdulillah baba na shi ta yi kyau ko ko abokinka ko wani dan wanka ka ga ya irin wannan to abu ne wanda za ka yi masa wato ribba a kai wato irin mutuwar da za ka yi buri kenan an fito farfajiyar kiyama kowa a firgice amma kai ga lafazin da kake faɗi na amsa kiranka ya Allah labbaik allahumma labbaik na amsa kiranka ya Allah labbaik la sharika lak labbaik na amsa kiranka babu abokin tarayya da kai ya Allah innal hamda lallai cikakkiyar godiya wan ni'mata da cikakkiyar ni'ima laka naka ne kadai Allah wal mulk kuma mulki naka ne kadai ya Allah la sharika lak babu abokin tarayya gare ka A ga tsantsan tauhidi mutane sun fito a furgice sai kuma da tauhidi a bakinka ka san wannan insha Allah an sha ko eh Allah ka ba mu irin wannan cikawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za a sanya masa turare ba qad ba bi tamamihi malai ce bayanin wannan cikakke ya riga ya gudana ma'a khadijihi fil mas'alati 17 a matsala ta 17 da muka shude a baya mun warware zare da abawa akan wannan matsala in jimala faqarat dal a faqara ta dalun shafi na 22 zuwa 23 ina fata an gane to yanzu malam ya ce maka ana lillibe kai kenan ko amma banda mutumin da ya mutu yana aikin hajji ko umra shine kaɗai za a binne shi ba tare da an kansa ba ko a kabari za a sa wuyar za a lullube jikinsa ne amma kansa a fili saboda har yanzu yana aikin umara saboda har yanzu yana aikin haji ina fata an gani ban da shi amma duk wanda ba shi ba ya an rurrufe kan shi ta shahidi kun karanta ko amma shi za a lullube shi amma wanda yake aikin hajji ko umara ba za a lullube shi ba aikin hajji wanda yake cikin irani aka zare ransa shine ake magana wannan ba wanda ya je umara damar umara awowi ne in ba shaf-shaf za ka yi ba ko? in shaf-shaf ne ka yi awa ɗaya awa biyu ka gama tunda daga tsawafin kudu sai sa a yi shikenan sai ka fita ka yi askinka shikenan ka gama umararka to a daidai lokacin da ake yi. in kana dawafi Allah ya zare ran ka ga shi kenan ka fada ciki ko kana cikin sa'ayi ka fada a wurin ka mutu ka fada a ciki amma idan ka gama umararka ka tafi hotel ka cire kayanka ka zo kawai ka faɗi ka mutu ana maka kyakkyawan zato cewa ka yi kyakkyawan cika amma ba iri ɗaya wannan ba kai za a wanke ka za a sama littafani kuma za a lulluɓe hakan ina ba ta an gane za a lulluɓe hakan saboda ka riga ka gama aikin wanda yake cikin gudanar da aikin aka zare ran shine ake magana wannan dokar ce kansa an gane kaga kaman in kana hajji na kirani ko kuma ifradi kaga tun daga rana ta takwas ba za ka cire ba ko har sai an gawa an gane amma in kai ta matu'i ka gama umararka kenan ka koma ka dan sa kayanka sai ka mutu kaga ana maka kyakkyawan zato amma ba ɗaya kake da wancan da ke sanye da sa aka zari ran ba an gane sakon Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wala yajuzu al filkafan. fil kafan baya halatta siyan kafani ne tsada a ce saboda wa alaji wane ne an gane yana da kudin bala'i saboda haka dole a sa masa littafani mai tsada ba ruwan Allah da alajin ka ko ina fata an gane ko a ce kai ne shugaban malamai ba ruwan Allah da wannan ko a ce kai ne shugaban injiniyoyin duniya ina fata an gane ba ruwan Allah da wannan kawai yanzu alakaka da ubangiji in mai kyau mai kyau in mara kyau Allah kiyaye ya ba ta an ba wani cewa wannan mai kuɗi ne likafanin shi dole ya zama daban da na wani kai ko da kai ne shugaban ƙasa ko da kai ne gwamna ko da kai ne senator ko da kai ne member na house of assembly ko house of representative ba ruwan Allah da wannan likafanin da ake sawa kowa shi za a sama ina ba ta gane a duniya kake wannan ko yanzu ka shiga makabarta yannan ka shiga ita kaita aka iya nuna min kabarin his excellency a wurin misali ko za ka iya cewa ga layin gra ga layin geto a ciki akwai shi a duniya ne ake wannan ko yan gra ne ko yan geto ko a duniya ne ake wannan ba ruwan allah da wannan eh nan ko kuma za ka iya nuna ga layin akara makallahu akwai shi akwai na sanatoci akwai na shugabannin ƙasa akwai na gwamnoni akwai na masu kuɗi abu kawai ɗaya ne sai ka fi kowa kuɗi a zuwa ne ka wanda ke makwabta da kai kuma zai zama shi ne talakan da ya fi kowa talauci a duniya ma kai ka zo jiyare ne daban kabaranta a geto kuma a lahira duk an cakuɗa ku kila ma a wurin da aka sa ka akwai wani talaka ne fitit da aka binne shi a wurin aka zo saboda yanzu gana gaban Allah ne ba ruwan Allah ina fata an gane a duniya ce Allah kawai ya ba wannan ya ba wancan ya ba wannan ya hana wannan kuma cikin hikima kowa da hikimar da ya sa Allah ya ba shi kuma kowa da hikimar da ya sa Allah ya hana shi ina fata an gane sai ka haƙura da wannan malam ce baya halatta yin wannan wala ziyadatu fihi ala thalathati haka kuma baya halatta a yi ƙari sama da likafani uku na ne sakon baya halatta a kawo likafani sama da guda uku li'annahu khilafun khilafu ma kuffina fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamin ce saboda ya sabawa abinda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a matsayin likafani uku kawai aka yi masa saboda aka kaka ce a ah, wannan na dakta ne na wannan na profeso ne wannan na his excellency ne wannan na distinguish ne wannan na honorable ne wannan na alhaji ne wannan na ko a kara makallahu ne ko babu dukkan kuɗe kuke wanda ya fi wani alaƙa da ubangiji shi kenan ina ba ta an gani yanzu gaban Allah ne shine malam yace kama taqaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda ya gabata a matsalar da ta gabata wa fihi ida'atu lil mal yin haka za ka sayi littafani mai tsada akwai tozar ta dukiya A muhimmanci eh ba ruwan Allah cewa kafi kowa kuɗi na ba ta gane ba ruwa yanzu kawai likafani ne gaban Allah kake saboda haka yanda ake wa kowa haka za a yi maka wannan yake nuna kai ba kowa bane ina ba ta gane wa huwa manhiyun anhu malan yace kuwa to zartar da dukiya Allah ya hana wala to bazir tabzira Allah ce ko kada kada ku yi almubazziranci innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin Allah ya ce masu yin almubazziranci dangin shaidanu ne shaiɗanu ne, rabbi hi kafuwa shi ko shaidan butulu ne ga ubangijinsa ya butulce wa ni'imar da Allah ya masa to kai ma kada ka butulce wa ni'imar da Allah ya maka ka ce kana da dukiya abinda kake so za ka yi ina ba ta an gane Allah a yaro ya baka ba wai dabara ba ne in kana tunanin kwanya kake da shi wallahi inda kwanyanka ya kare nan nawa ne fara in dabara kake tunani kake da shi inda dabara ka ta kare nan na wani ya fara in wayo kake tunani kake da shi inda wayanka ya kare nan na wani ya fara in karfi kake ji da shi a jiki inda ka ya kare nan na wani ya fara in ilimi kuwa kake tunkaho da shi inda naka ya kare nan na wani ya fara to ba wani abu yake sabo a duniya ina fata an gane kafin ka yi dubinka sun yi kuma haka za ka mutu ka bar shi dubinka kuma su daga baya su yi wanda ya fi naka saboda haka shari'a ta hana malam ya ce la siyama wal hayyu aula bihi ya ce musamman ma ai rayayye shi ya fi bukatar mai tsada ba kai matacce ba an gane in aka ce wa matacce littafani mai tsada an yi almubazzaranci rayayi ya kamata a ba saboda shi ne ke da rai yake kwambo a duniya ko sai ci gaba amma ba kai da ka mutu ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara a gare shi da alayensa ce. inna Allah kariha lakum talatan lallai Allah ya hana ku abu guda uku kila wa an ce ya ce ko wasikan jaki labarin jaki ko an ce ya ce shaɗa faɗi za'ida yau mutane sun kware wani ƙila kawai haushin ka yake ji sai zo ya labarto magana ce kai kafaji kuma ya taron zuwa kawai saboda zai ya ɓata ka ina fata an gane wani kuma ƙiyayya. wani kuma hasada ta sa shi ya maka sharri ko ya maka karya me ya saboda abin duniya kuma za Allah ce Allah ya hana muku wannan an ce ya ce wa ida'atul mal da tozarta dukiya ina fata an gane tozarta dukiya shi ma haka Allah ya hana ina fata an gane wani kuwa idan ya kuɗi kullum cikin rushe-rushe yake a gidansa yau ya je switzerland ya dawo ya ga wani gini ya burge shi sai ka ga ya zabtare can gefen ya kawo shi jibi ya je ukraine ya dawo sai ce ka ya ga wani gini sai zabtare nan ya kara labtawa gobe ko gata ya tafi wuhan yanzu an daina zuwa wuhan ai ko don corona ina fata an gane ya tafi china ya tafi hong kong kenan ko yana zuwa ya ga wani waje ya burge shi sai ya zabtare nan sai ya ƙara haɗa kaga wannan ɓannan dukiya ne kuma inda za ka bibiya irin wannan in ka duba danginsa sai ka ga wasu suna nan suna fama amma ba zai iya taimaka musu ba ina fata an gane wannan shi ma yana daga cikin fata dukiya inda manzo ce Allah ya hana ku yin haka sai ce wa kasaratu su'al da yawan tambayoyi wanda ba su da amfani ina fata an gane anan tambayar da ba ta da amfani kada ku yawaita irin wannan amince matsalan amma tambaya mai amfani babu laifi amma yawan tambayoyin da ba su da amfani to Allah ya hana ku amince wannan kaga muhallin shaida ciki shine tozatar da dukiya amince wannan kaga wannan yana daga cikin abin da mutane da yawa suka kasa ganewa a yau ana buga mana misali wata ɗaliba da take bani labari wani ne ya rasu da ya rasu abokansa kuma mai kudi ne sosai da ya rasu a matarsa bayan ta gama idda ta auri wani kuma ta ce sai dai ya zo gidanta shi kenan kaga gidan wancan ya gina kenan abokinsa bayan wani lokaci sai suka ce bari su ziyarci gidan wane suna zuwa suka shiga gidan suna tattaunawa da ita shi sabon mijin da ya aure ta yana zuwa sai ce wa'annan fa suwaye ita ce abokan mijina ne na da sai ke ba na so ana shigan min gidana ba tare da izini ba gaskiya ya faɗi ai ko a gidansa ne yanzu kawai shi ne mai control a gidan duk da gidan matarsa ce amma shi ne mai doka a gidan final say sai abin da ya faɗi wancan ɗin sai ya ɗauke wuta ɗaf ya kasa magana ya fito ya shiga mota ɗaf nefa ta ɗauke wuta ya kasa magana saboda abin ya ɗaure mai kai yana da kuɗi wannan sai zama masa aya haba sai je gina wani katafaren gidan sama na makaranta ya gina asibiti ya yi kaza ya ɗauki mara kawai ya ce yanzu haka shi ma in ya mutu haka za a yi wa dukiyarsa to bari kawai ya sun kashi a wajen aikin Allah kaga shi ya zama mai alkhairi ko wannan abin da ya gani sai ce wato abin da ya ɗaure mai kai gidan da abokinsa ya gina wani na cewa gidansa gaskiya ne mana gidansa ne mana wasabdalat eh, eh, zaujati ba Allah badali haka Ali bin Zainin al-Abidin yace yace mata ta ta canza miji makafana wa hakamatu ala al-amwali was-sakani ta bashi hukuncin dukiya na da gidana kaga wannan magana yazo kenan ko wasayyari wasayyarat waladi abdan li yakhdumahu kamai da dana boyi boyi gare shi kai zo babanka zai aike ka haka ne wasara wizri ala zahri fa asqalani kuma laifin kuɗi da na tara hanyoyin da na bi wanda ba su dace ba sun danne na a baya ina bayani a kabari a wurin Allah su kuma suna cin halak malak to wannan abin ya taba mutumin sai na ce wannan ya zama masa aya oh ya zama masa alkhairi tunda ya sa yanzu ya fara ayyuka na alkhairi yana ta daukar nauyin marayu da wa'anda gajiyayyu da ba sa iya biyan kuɗin makaranta da sauransu na ce wannan ya fi mai alkhairi Allah ya bashi iko ya zo gidan din ya zama masa wa'azi da bai zo ba da ba zai wannan tunanin ba amma gashi ya ga zahiri kaga ya ga haqqul yaqin ya ga ilmul yaqin sannan ya ga me ainul yaqin to haka zuciya take kada ka lalata ta ina fata an gane saboda amana ce Allah ya baka aro ne kayan aro ne da ƴaƴa da dukiya duka aro ne Allah ya baka duk lokacin da ya ga dama zai karbi kayansa ina fata an gane haka ummu sulaim ta ga yawo mijinta Abu Talha lokacin da ya zo yana tambayan ɗa ta ce me kake tsammani idan waɗanda suka baka kayan aro suka zo gida su karɓan kayan aransu baka nan suka ɗauke kayansu idan ka dawo ka ji an ce sun ɗauki kayansu za ka damu sai ce ya za a damu dama ai ba na ba ne aro ne aka bani ko to dan sun ɗauki kayansu dama ai nasu ne sai ta ce ku ɗanka kamun kayan aro ne Allah ya karɓi kayansa ji hikima kuma bayan ta bari sai da ya sadu da ita ranar da ɗanta ya mutu Hannan mata ta cika mace da kyautata mai sai da ya sadu da ita to a daidai lokacin ne shi ne take mai wannan maganar to shi abin da ya masa ciwo me yasa bata gaya masa tun farko ba har sai da ta bari ya tara da ita ta sa turare ta yi wani abu da bayan da za a yi ya yi tunanin ɗanta ya mutu Shi ne da ya wayi gari ya je samu manzan Allah ya gaya mai rashin jin daɗin abin da ta mai sai manzan Allah ce hal mun laila ka tara da ita a cikin wannan daren sai ce bala ya mun eh sai ce ya manzan Allah ya daga nuna ce Allahumma barik lahumu fi ma ya Allah kai albarka a wannan daren kawai sai ciki ya shiga kaman ɗa namiji ya tafi kuma sai Allah ya maida shi ga ɗa namiji kuma sabo sai ta ya faɗa namiji aka kawo manzo Allah ya sa mai suna Abdullah to Abdullah nan saboda addu'an da manzo Allah ya masa ya haddace Qur'ani ya haifa ƴaƴa tara dukkan sai da suka haddace Qur'ani kaga wancan ya tafi kuma an maye gurbin sa da ne da wani wannan yace akhrajahu Bukhari wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito sa a mujalladi na uku shafi na 266 wa muslimun imam muslim a cikin sahihinsa mujalladi na biyar shafi na 131 wa Ahmad da Imam Ahmad a mujalladi na hudu a musnadinsa shafi na 246 zuwa 249 zuwa 250 zuwa 254 min hadithil Mughira bin Shu'ba daga hadisin Mughira bin Shu'ba wa lahu shahidun min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhuma akhrajahu Muslimun ya ce hadisin na da shahid wanda ya ƙara ƙarfafa shi daga hadisin abu huraira wanda imam muslim ya rawaito su a cikin sahihinsa saboda haka a wannan gaba ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha sai mu haura daga wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa السلام eh abinda da ya zo a sunna ba tararen wuta ake sawa ba shine tarare dai wanda ka sani shine ake tagawa a ciki kuma a sawa shi wannan mamacin shi yasa ai manzo Allah yake waja al akhiruhun kafur a cikin wankan da ake yi wa gawa a ƙarshe a sa kafur au shay'an min kafur in babu kafur ga wani abu na kafur shine kunshi shine kaman tarare a wuce ko kuma wato tarare tararen yawanci inda muke kuskure sai mu ɗauko wato tararen turawa yawanci za ka ga ai bayi da ƙamshi kuma baya buɗe jiki amma in aka ɗauko na larabawa shine mai mai idan aka zuba kamar madara zai in ya kafa jikinsa za ka zai kama jikinsa har a shigar da shi kabari yana kamshi saboda zai ba kwanci lahira ne yanzu ba ne zai shiga gidansa final gida kafin automatic gida to saboda haka zai je tunkari mala'iku ne guda biyu da za su zo su mai tambaya zai je kamar kai ne zaka je neman aiki aka ce come for interview kaga ya ka dauko the best clothes da kake da shi ko rataya in ma ne natta ne kaga ya hada natta eh gemun ma kaga an dan yi din sa eh saboda zai je hadin ba su ya sha kamshi ina ta an gane in gaye ne kaga ya sa buci eh ya sa lafiya eh ya fito shi ma wato ya hade ko to nan zaka hadu da mala'ikun Allah ne eh Allah ya samu dace na'am zan zo eh eh na'am eh a ah, in fara ce za a yi amfani da ita amma in ba fara ba ce ba za a yi ba eh a fara ce fara ake so ai shi nan mun karanta duka fara ake so in ba fara ba ce hakura ai ba abin da zai mai eh da na manzo Allah ne to sai a ce zai mai amfani to babu saboda haka kawai ya hakuri eh aikin sa kawai zai cece shi a wajen Allah na'am wa alaikum salam eh yawa ina na'am na'am ana kawo mata hmm, dattijuwa ce kenan hmm. <laughs> na'am an yaga tsakiya ba sai a sha mai ciki eh. wannan kuskure ne ba a yin haka wannan yana daga cikin fatawowi da aka samu daga malikiya amma ba shi ne daidai wanda sunna ya zo da shi shi shine littafunan nan guda uku masu faɗi ina fata an gani yanzu kuma da hadisi cewa ga yanda aka yi wa manzo Allah kuma da aka ce mai koyi da manzo Allah zani ne za a kawo masu faɗi guda uku in aka ɗauki gawar haka sanin guda uku ɗaya yana ɗaya yana kan ɗaya in aka ajiye gawan kagan an ɗauki ɗayan sai a juya shi nan a ɗauko wannan ragowar shi sai a rufe gan rufe da guda ɗaya sai a ƙara ɗauko wannan sai a juya shi ta nan sai a ɗauko na uku dama an sa mai igiya a ƙarshe kun aka lullube shi sai a sa igiya a daure shi shi kenan abin da kai kaga ba wani wahala kuma ba kashe wani kuɗi ba zai je wajen wani tela shi kenan abin da kai kuma shi aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wa Allah ya ce mu yi koyi yawa kuma sabon manzo haka suke yi ina ba ta ka gani wannan da ake yi kuskure ne ba daidai ne na'am eh eh na'am ha ah. ibada za ta amfane ka ne alaƙa kan ubangiji in ka mutu eh likafani dai daman shine su shari'a ta ce ai maka shikenan ina fata an gane duk wannan ka san tasirin subanci ne ba ku gane matsalan duk tasirin subanci ne matsalan yana da tunanin in ya dan abin nan zai a'a alaka da ubangiji shine babban abin da zai taimake ka da? Hmm. da eh? eh, karfe takwas kamata mutane ne eh. ganin na na ma ya tarko sai da mu tsaya ya eh, yayi daidai yanzu ai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu